radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwar ku a cikin wannan shiri na yammacin yau daga nan hausa radio boh abdullahi salo ke muku sallama ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sa akwai shirin muryar masu saurare daga nan sai shirin kisoshin rayuwa za mu kawo muku shirin nan na amsoshin fikihu daga nan sai mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na wannan mace da yardar Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masaurari assalamu alaikum yau juma'a 30 ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan zulhijjin shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru saba'in da hudu da suka gabata rana irin ta yau wato talatin ga watan yulin shekara ta alif ɗari tara da arba'in da bakwai harry ford wani makirkiri ɗan ƙasar amurka wanda ya kirkiri motar ford ya rasu yana ɗan shekaru tamanin da hudu a duniya an haifi ford a ranar talatin ga watan janairun shekara ta alif takwas da da sittin uku ya tashi yana sha'awar aikin kanikanci da farko dai ya fara da aikin gyaran agogo sannan kuma a wata rana daga wata mota wadda take amfani da turari a matsayin makamashi daga lokacin ne yana ɗan shekaru goma sha biyu da haihuwa ya kira motarsa ta farko ko kuma keken dawaki wanda bayan amfani da dawakai daga baya ford ya kara kyautata aikin nasa inda shekara ta shida ya kira cikakkiyar mota ya kuma fitar da ita a fili domin kowa ya gani daga lokacin da kuma ya kafa kamfanin kiran motoci na ford a shekara ta 1903 wanda mai da shi hamshakin attajiri a duniya ya kuma tserewa dukkanin waɗanda suke ƙoƙarin kera motoci a duniya a wannan lokaci da ƙarshe masu ware kun san cewa yau ce ranar da ake girmama shehu bahauddin shaharwandi babban malamin addini kuma masanin ilimin falsafa wanda aka fi sanin sada shehul ishraq an haife shi a garin shaharwan wanda yake kusa da garin zanjan a kasar iran bayan karatu na shahar fage sheikh shahabuddin ya fara bincike a ilimin falsafa sannan kuma ya yi amfani da wasu ilimomi na falsafa na addinin zartesh wajen gina wata fahimtar sa a makarantarsa ta falsafa wadda ake kira da ishraq malamai da dama dai sun kafirta shi saboda mahangarsa ta falsafa da ƙarshe dai malamai a birnin aleppo na ƙasar syria tare da haɗin baki da hukumomi na lokacin suka kashe shi a shekara ta 587 hijira kamariya yana ɗan shekara 38 a duniya shaharawandi ya rubuta littattafai da dama a cikin harsunan larabci da kuma farisanci daga cikinsu akwai fitaccen littafin nan na falsafa na hikimatul ishraq malaman ilimin falsafa ta musulunci waɗanda suka zo daga baya waɗanda suka hada da mulla sadara da kuma hakim sabzawari da sun amfana da ilmominsa matuka inda suka yi amfani da mahangarsa akan abubuwa daban-daban na ilimin falsafa a makarantar hakimatul muta'aliya masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirin muna farko daga misalin karfe shida da zuwa bakwai na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da zuwa shida na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

To madalla yanzu lokaci da za a gyara sama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. a ranar alhamis mai zuwa ce zababben shugaban kasar iran zai sha rantsuwar kama aiki a gaban majalisar dokokin kasar ana ci gaba da mayar da martani dangane da baiwa isra'ila kujera a tarayyar afirka a wasannin olympics na kasar japan kuwa a bangaren wasan kwallon kafa brazil ta doke saudiya da ci uku da daya tonzo ga cikakkun labaran da ke da ke a ranar alhamis mai zuwa ce zababben shugaban kasar iran sai da ibrahim ra'isi zai yi rantsuwar kama aiki kamfanin dillancin labaran irna ba da rahoton cewa a zaman da 'yan majalisar dokokin kasar iran din suka gudanar a jiya sun cimma matsaya akan gudanar da taron rantsar da zababben shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi a ranar alhamis mai zuwa rahoton ya ce ra'isi zai yi rantsuwar kama aiki ne da misalin karfe biyar na yammacin ranar alhamis wanda taron zai gudana ne a sauran majalisar dokokin kasar ta iran da ke birnin tehran tare da halartar 'yan majalisar dokoki da kuma baki da kasashe kimanin hamsin a nan kuma majiyar majalisar ta tabbatar da cewa ta ni aka ɗauki dukkan matakan da suka dace na kiwon lafiya a taron domin tabbatar da cewa an kiyaye dukkanin ka'idoji da kuma kaucewa duk wasu lamura da za su iya kawo matsala ta fuskacin kiwon lafiya idan ibrahim ra'isi ya mika suna sucinsa zuwa lokacin rantsar da shi to daga lokacin bayan kwanaki biyu majalisar za ta gudanar da zama na tsawon mako guda domin yin dubi a kan sunayen bayan kammala yin dubin kuma za a gudanar da zama na tantancewa ana ci gaba da mayar da martani dangane da baiwa gwamnatin yahudawan isra'ila kujera a kungiyar tarayya afirka a matsayin mamba mai sanya ido kamfanin dalancin labaran ikina ya bayar da rahoton cewa a cikin wani sako wanda shugaban kungiyar hamas ismail haniya ya aikewa babban kwamishinan kungiyar tarayya afirka musa fake muhammad ya bayyana matukar damuwa akan wannan mataki da kungiyar tarayya afirka ta dauka haniya ya bayyana cewa wannan mataki ya saba wa abinda aka san kungiyar tarayya afirka a kansa ta fuskacin siyasarta na nuna cikakken goyon baya ga al'ummar falastinu da kuma fafutuka wajen kare haƙoƙinsu domin kowa wa isra'ila wannan kujera a cikin kungiyar tarayya afirka hakan a cewar ismail haniya yana a matsayin amincewa da dukkanin ayyukan zalunci da isra'ila take aikatawa na kisan kyashi akan falasdinawa akan haka haniya ya buƙaci babban kwamishinan na ƙungiyar tare afirka da sake nazari akan wannan mataki tare da janye shi domin tabbatar da cewa tare afirka tana nan daram akan bakanta na kare dukkanin waɗanda aka zalunta da kuma ƙin jinin duk wani nau'in zalunci da mulki na wariya akan wasu al'umma ita ma ta bangaren gwamnatin ƙasar namibia ta fitar da wani bayani inda a cikinsa ta nisanta kanta daga matakin na ƙungiyar tarayyar afirka inda ta bayyana cewa baiwa isra'ila wannan kujera da ƙungiyar tarayyar afirka ta yi babban kure ne sannan kuma tana allah wadai da hakan kafin wannan lokacin ma dai kasashen afirka ta kudu da algeria sun fitar da bayanai makamantan haka da suke nuna rashin amincewarsu da wannan mataki tare da bayyana cewa ba tare da amincewar dukkanin mambobi na kungiyar tarayyar afirka ne aka ɗauki wannan matakin ba To jama'a masu rai kada sha'afa labaran da suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. A ranar Talata da ta gabata ce gwamnan babban bankin Najeriya ya bayyana cewa jimillar bashi daga bangaren bankuna ga tattalin arzikin kasar ya tashi zuwa naira tiriliyan 24.23 a ƙarshen watan Mayu da ke magana a ƙarshen taron yini biyu na kwamitin manufofin kuɗi a Abuja. ya ce dangane da haka jimillar bashi a ƙarshen watan mayun shekara ta 2021 da muke ciki ya tsaya akan naira tiriliyan 24.23 idan aka kwatanta da tiriliyan 22.68 a ƙarshen watan disamban shekara ta 2020 da ya gabata inda ƙarin da aka samu ya kai naira tiriliyan 1.55 ya ce a ƙarƙashin ayyukan ci gaba banki ya bayar da naira biliyan 756.51 ga ƙananan manoma miliyan 3,734,938 waɗanda suke noma na hekta miliyan 4.6 ya ƙara da shawa game da shirin zuba hannayen jari a ƙanana da matsakaitun kasuwanci naira biliyan 121.57 aka raba ga mutane 32,617 waɗanda suka amfana da shirin a cewarsa sai dai wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan najeriya da dama suke cewa su dai har yanzu a cikin kafofin yaɗa labarai dai kawai suke jin hakan a wasannin olympics da ke gudana a birnin tokyo na kasar japan mai rike da lambar rebo ta zinari a bangaren kwallon kafa wato brazil ta kai zagaye na kusa da na kusa da na karshe wato kwata finals tawagar matasan brazil ta doke saudiya da ce uku da ɗaya a ranar laraba da ta gabata da hakan ya kai ta gajar ragamar rukuni na hudu yayin da ivory kuma ta fitar da jamus daga gasar baki ɗaya ita kuma mai masaukin bakin kasar ta japan ta ja ragamar rukunin farko bayan da ta doke tawagar 'yan wasan kasar faransa da ce hudu da nema wadda ta karasa wasan nata da 'yan wasa goma a cikin filin bayan da aka baiwa ɗaya daga cikinsu jan kati hakan ne ya sa faransa wadda randall colin wani ke jagoranta ta ta yi bankwana da wasannin na kasar japan baki daya ita kuwa taugar kasar spain ta ja ragamar rukuni na uku ne banda aka tashi ɗaya da ɗaya a wasan da ta buga da argentina sannan masar ce ta rufe wa spain baya a cikin rukunin bando ke australia da ci biyu da nema yanda argentina ta zo ta uku da maki hudu daidai da kasar ta masar kasar ivory ta kai ga matakin karawar kungiyoyi takwas bayan yin kunnen doki da jamus wanda hakan ya sa jamus ɗin ta yi ban kwana da wasannin na bana to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin nan na afirka a yau Afrika a yau. Bismillahir masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin lamura masu mahimmanci da suka faru ko kuma suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka ko kuma suke da alaka da nahiyar ta Afirka din a bangarori daban-daban. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma da su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. To ko shaka babu cikin 'yan makonnin nan da Afirka ta kudu tana daga cikin labaran da ke yawo a nahiyar Afirka din da ma duniya baki ɗaya sakamakon rikici da tarzomar da ke faruwa a ƙasar. Biyo bayan hukuncin ɗaurin watanni goma sha biyar da aka yi wa tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma. saboda tuhumar raina kotu da ake masa da kuma samunsa da wannan laifi na raina kotu din to don kara fahimtar wannan lamari da kuma faɗaɗa shi shirin namu na yanzu kan wannan batu ne zai yi dubi don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi. to masu saurari barkamu da sake saduwa kamar yadda muka faɗi a farkon shirin ƙasar afirka ta kudu ta fuskanci rikici da kuma tashin hankali bugu da ƙari kan tarzoma a ƙasar sakamakon yanke hukunci da wata kotu ta yi na ɗaure tsohon shugaban ƙasar jacob zuma da wata kotun ta yi wanda hakan ya sanya masoya da kuma magoya bayansa fitowa kan tituna don neman a sake shi lamarin da ya rikide ya zama tarzoma da kuma satan kayayyakin jama'a da na gwamnati a garuruwa daban-daban na kasar lamarin da ya haifar da hasara ta gaske ga kasar kama daga hasara ta dukiya rayuka mutunci da dai sauransu to ko menene dalilin wannan rikicin wani irin hasara ya janyo wa kasar yaya makomar kasar take da dai sauransu to waɗannan dai suna daga cikin batutuwan da za mu tattauna kansu da baƙonmu na yau ɗin a wannan zaure wato barista mai nasara kogo wani lauya mai zaman kansa a najeriya kana kuma masanin harkoki da kuma yin sharhi kan lamuran da suka shafi siyasa na afirka to barisa barka da zuwa filin namu da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya to barisa kamar yadda muka bayyana a farkon shirin da kuma irin bayanan da muka yi kafa kasar afirka ta kudu dai tana cikin irin wani yanayi a halin yanzu na rikice-rikice da dai sauransu wanda haka din ya zanyo mahatta da ya zubar da mutuncin kasa din a idan duniya sakamakon abubuwan da yake faruwa a ganin ka na mai sanya ido kan wannan lamari a kake ganin abin da ya faru a Afirka ta Kudu din da kuma halin da ake ciki a halin yanzu a kasar eh, to al'amarin maganar Afirka ta Kudu halin da ake ciki yanzu hali ne wanda yake muna ganin abubuwa ne wanda yake da nasaba da tashin hankali ko kuma bore ko kuma ka kira shi zanga-zanga ko kuma ka kira shi eh, tashin hankali ko bore ko zanga-zanga ko ma menene shine abin da muke gani yanzu a halin abin da ake ciki a afirka ta kudu kuma abu ne wanda yake ya fara da matsayin karaman abu amma kuma yana neman ya girgiza kusan nahiyar afirka ma ah, magoya bayan tsohon shugaba jacob zuma su ne suka fara ta yadda suka fara rurrufe hanyoyi suka kuma fara yin zanga-zanga suna bukatar dole sai an saki shi gwarzonsu wato eh, tsohon shugaban ƙasa afirka ta kudu jacob zuma ah, suke magana cewa dole sai an sake shi ah, ba su da bukata a ce za a ɗaure shi wannan ɗaurin kotu da ko kotu ta yanke mashi hukunci na zai kasance a gidan kaso ɗin to shine wanda abin da ya kawo wannan tashin hankali ake ta wannan rikice-rikice kuma a halin yanzu dai an samu ɗaruruwan mutane waɗanda suka mutu a sabili da wannan yamutsin saboda an e, e, e, kusan karfin rikicin karfin tashin hankalin da ake gani din ya fi karfin ma jami'an tsaro waɗanda aka tura a wurin akwai dandazon taron mutane ɗaruruwan mutane waɗanda ɗaruruwan kantuna manya-manya Ah, an riga an far musu an balla an faffasa ah, jama'a na ta faɗa da 'yan sanda da jami'an tsaro kusan tun ma jami'an tsaro da 'yan sanda ɗin ah, ɗaya daga cikin wasu manyan kantuna da ke akwai inda ba ɗaya an kwashe abubuwan da suke ƙasa ɗin ne bayan an kwashe abubuwan da suke ƙasa Eh, sannan aka kusan samu kasan wuta sannan suka hau sama suna ta sace-sacen kayayyaki da sauransu wanda ya faru eh, a inda a take a wurin an kashe sama da mutum goma a turmutsitsi da aka ta yi wajen kowa yana neman yayi sata a wannan tankamaimin eh, cibiyar kasuwanci da ke garin soweto kuma Eh, mutane suna kallon abin kamar ya fi karfin 'yan sanda to shine abin da ya sanya aka tura jami'an sojoji domin su je su taimaka wajen wannan din nan an kama mutane da dama ah, kusan dubban mutane da aka kama waɗanda ake zargi suna da hannu a wannan abu to amma ana ƙoƙarin kamawa kuma duk da haka ah, ana wurin abun na ƙara kazanta ah, abubuwan tashin hankalin na ƙara yawaita. a ato shirin barisa ƙasar afirka ta kudu dai ta taɓa fuskantar irin wannan fitina na da kuma tashe-tashen hankula kuwa ganin cewa wannan na wannan karo din fa abin kamar yayi muni sosai kwarai da gaske a shi shugaba Cyril Ramaphosa eh, eh, ya yi bayanin cewa wannan shine kusan tashin hankalin da tun 1990 eh, bai taba ganin wani tashin hankali wanda yake ya kai wannan ba domin 1990 bayan da aka kawo karshen mulkin gwamnatin wariyar launin fata a afirka ta kudu to an samu kusan in ce sauki duk da yake dai akwai tashe-tashen hankula kamar misali idan muka ɗauki tashen hankalin da aka yi a bara da kuma bara waccan ah, a sabili da a ah, ƙarshen wannan abin eh, rikicin abin dakatar ko kuma tarniki da aka sa mutane saboda sanya doka corona eh, wanda shi ma ya sa mutanen suka yi ta tashin hankali suka yi ta abin to amma wannan ya kazanta sosai musamman yankin eh, kwazulu natal wanda yake a gundumar gauteng na afirka ta kudu akwai shaguna manya-manya waɗanda suke da tsaro amma 'yan zanga-zanga din ko kuma ce 'yan kwasa ganima sun ɓaɓɓalla su abin ya bazu cikin garuruwa sosai musamman ma garin nan inda marigayi nelson mandela yake ɗauka kamar gidan shi wato soweto inda an balla wajajen cin abinci da dama an balla abin nan atm atm na bankuna da dama an saci kuɗi an balla gidajen giya an balla wajajen sai da dabbobi da abubuwan abinci da masu sai da kayayyaki kusan dai in ce babu wani abu wanda yake an bari ba a babbala ba har da motoci da ke dauke da marasa lafiya wato ambulance da kuma wurare da ake ajiye jini domin ba da taimako ni ban san ma abin da ya kai waɗannan 'yan zanga-zanga kuma 'yan bore har ɓalla waɗannan wuraren da kuma hana motocin ɗaukan marasa lafiya ta tafiya ba. A to barisa watakila mai saurare zai so ƙarin bayani kama menene asalin abin da ya janyo wannan zanga-zanga da rikici da tarzoma da ke faruwa a ƙasa din kamar yadda ka bayyana irin munin da ma abin lamarin yayi. To idan mutane ba za su manta ba shi shugaba Jacob Zuma an zarge shi akan cin hanci da rashawa da kuma sace kudin jama'a da kuma shugabanci wanda yake ba na tsari da mulki ba ya yi kamar karan tsaye da tsarin mulki ya yi abubuwa daban-daban wanda yake dan shekara 79 ne a bana ya karyata cewa bai da wannan laifi amma duk da haka dai kotu ta yanke mai hukuncin ɗaurin wata goma sha biyar a gidan kaso to wannan zanga-zanga wasu na yin ta ne a matsayin cewa dole suna bukatar. a kokari a sake duba wannan yanke hukunci a sassauta ko kuma a soke wannan hukunci wanda kuma abu ne wanda yake yana da hatsari sosai domin idan doka ta zama cewa wani saboda matsayin shi ko girman shi ba za a iya yanke mashi hukunci ba to zai zama kenan ga talakawa abun yake karewa akwai wannan abu wanda yake mutane da yawa suna ganin kuma ya kara azarzala wannan abu wato ita ya babba ya gashi a tsohon shugaban afirka ta kudu jacob zuma din wato wadda ake kira dodozile zuma sambodia ake magana cewa tana ta tura abubuwa waɗanda ke tada hankali suna harzika jama'a ta kafofi daban-daban kuma jami'an tsaro na ta yin ƙoƙari wajen gano waɗanda su suke da hannu akan wannan abu domin tun lokacin da aka yi wannan zanga-zanga ta kamar yadda ne bayani Ah, ba a ta abunan corona din nan ba taba samun wata zanga-zanga da ta girma ba duk da yake dai abubuwan sun yi haka ah, amma idan muka yi la'akari da shi kan shi shugaba cyril ramaphosa wato shugaba mai ci yanzu ah, shi kan shi ya dauki abun da wasa ne domin jami'an 'yan sanda da ya tura guda 2,500 ne kawai wanda kuma idan muka yi la'akari da lokacin da aka yi zanga-zanga ko bore na magana corona ya tura jami'ai dubu takwas ne wanda da yake wancan zanga-zanga bata kai wannan ba to amma wancan ya tura dubu takwas wannan ya tura dubu biyu da biyar sannan bayan nan kuma ya yi kokari lokacin wancan abin ya yi hanzari ya shirya wasu jami'ai ko kuma runduna na wucin gadi ne mai dauke da mutane dubu saba'in ya ce su tsaya domin su kare abubuwan kadarorin kasa da dukiyoyin jama'a wanda kuma ya sanya dokar ta ɓaci to idan aka yi la'akari da duk waɗannan matakai da ya ɗauka wanda ya sa ya nasara eh, yin ƙarshen ya kawo ƙarshen wancan ah, bore da aka yi to za a ga cewa eh wannan ya dauke shi saku-saku muna kyoto zaton haka ne saku-saku kuma a lokacin da ita kasar afirka ta kudu take ta zama abubuwa na ta kara taɓarɓarewa alal misali kashi 32 bisa da digo shida na yawan ma'aikatan afirka ta kudu ba su da gamsashen biyan haƙƙinsu kuma sama da kashi 44 da uku na yawan matasan afirka ta kudu ba su da aikin suna da ilimi ba su da aikin yi ah, musamman ma idan muka la'akari da ah, ah, inda wannan abun ya yi wato kwazulu natal inda nan ne inda ake ganin abun nan ya yi karfi sosai inda shi shugaba Eh, zuma eh, jacob zuma nan ne kamar tsatson shi inda ya fito barisa mai nasara kogo wani lauya mai zama kansa a najeriya kana kuma mai sharhi kan lamuran siyasa na afirka a hirar da ta haɗa mu da shi to masu saurare da haka muka kawo ƙarshen dukkan abubuwan da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan allah a saduwa ta gaba inda zamu sake kasancewa tare da ku kafin nan godiya ta musamman ga shi barisa da ya kasance tare da mu a zauren kuma ya amsa mana tambayar da muka gabatar masa masu saurare sai wani cikon wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala ta'ala wa tuwon sai shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barka barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley Rastan na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla masu sauraro kissar mu ta yau ita ce ta nusaiba diyar ka'ab sahabiyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga kabilar khazraj wato cikin ansar tabo da ke kan kafadanta tana bawa musulmi musamman ƙanana wanda ba su ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ba ko kuma suna ƙanana a lokacin da ya rayu don su ji kissar yadda wannan tabon da wannan tabon ta same ta akan kafadarta Nusaiba wace ake wa lakabi da Ummu Ammar ta fita zuwa yakin Uhudu dauke da gorarwa ta fata dauke da wasu kyallaye don jinyar banda suka ji ciwo a yakin kuma ta ba su ruwan sha. Nusaiba ko kuma Ummu Ammar bata taba tsammanin cewa za ta shiga yaki kafada da kafada da mijinta da kuma 'ya'yanta ba don kare ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma a lokacin da aka fara yakin Uhud da farko musulmi sun sami nasara sun kori mushrikan makka duk tare da karancinsu amma sai ba a daɗe ba sai kafiran sun dawa musulmi ta baya bayan da suka kashe wa'anda suka rage kan dutsen ainihin. bayan da wasu sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ɗora su a wurin suka saba umarninsa suka bar wurin a nan ne sai mafi yawan sabai suka gudu suka bar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kadai tare da 'yan tsiraru a nan umu ammar ko nusaiba ta ajiye goran ruwanta ta ɗauki takobi ta kuma ɗauki garkuwa na wasu wa'anda suka gudu suka bar shi a fagen yaƙi tana ta sassara kafirai don kare manzon allah sallallahu alaihi wa da ita da ɗanta duk sun ji ciwo a wannan yaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ji daɗi sosai da jaruntan da ta nuna tare da 'ya'yanta a wannan yaƙin, har ila yau bayan yakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya buƙaci sahabbansa da suka rage a yakin wanda kuma aka jiwa ciwo da su sake fitowa don bin mushikai har zuwa wani wuri wanda ake kira hamra'ul asad amma ummu ammar ta kasa fita a wannan karon saboda raunuka saboda raunuka masu tsanani da aka yi mata a yakin wa'anda sai da ta ɗauki shekara guda tana jinyansu kafin su warke a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa mushrikai ba za su sake dawowa madina ba sai ya ce wa sahabbansa da su koma gida a lokacin da ya shiga madina bai yi komai ba sai ya aika wani wajen nusaiba wato ummu ammar don jin halin da take ciki da ya sami labarin cewa tana da rai kuma har ma ta fara jinya sai ya ji daɗi nusaiba tana daga cikin musulman da suka fara musulunta tun kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina sannan tana daga cikin matan da suka yi masa bai'a a bai'atul aqaba na biyu kafin hijirarsa daga makka zuwa madina sannan banda yakin uhudu nusaiba tana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a sulhu hudaybiya a shekara ta shida bayan hijira inda a nan ma ta yi bai'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato bai'atul ridwan a lokacin da musulmi suka yi zaton cewa mushrikai sun rike khalifa usman dan affan a lokacin da manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya aike shi zuwa wajen mushrikai don ya shaida musu cewa ya zo ne don umra ba yaƙi ba har ila yau a shekara ta takwas bayan hijira ummu ammar wato nusaiba diyar kaf tana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yakin Hunain bayan fatahin Makka da 'yan kwanaki a nan ma ta nuna jaruntanta a lokacin da musulmi suka fada cikin tarkon hawazin a wajin hunain wanda ya sa suka tarwatse a nan ma nusaiba wato diyar kaf ta tabbata tare da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam tana ta saran kafirai da kusa da shi wanda suke son ganin bayan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam nusaiba ta tabbata har zuwa lokacin da sa'abban suka dawo sai allah ta'ala ya ba su nasara kan mushrikai daga baya Ummu Ammar ta ci gaba da nuna wannan jaruntan har bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda da ƙarshe dai ta rasu shekara guda bayan yakin yamama masu sauraro ƙarshen kisar mu ta yau kenan anan kuma za mu dasa aya sai wata fitowa idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tun zuga shiri na gaba shirin nan na amsoshin fikihu amsoshin fikihu amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صاروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا أتكي وانا شرينا مونا أمسو شنفكهو shirin da a ciki muke amsa muku tambayoyin da kuke aikowa dangane da al'amura da suka shafi fikihu to a dai shirinmu na yau ga wasu tambayoyi waɗanda ku ka aiko mana bari mu ga wannan tambayar mu fara da ita wannan bawan allah yake cewa radio voh assalamu alaikum tambaya ta dangane da al'amura na fikihu ita ce shin a wani salloli ne ake yin kasaro kuma yaya ake yi to fa to ita wannan tambayar lalle abin da mamaki ya kamata a yi ita sallar kasaro ya zama duk wani musulmi tun farko don abu ne mai muhimmanci sai dai idan mutum dama ba tafiye-tafiye yake ba misali a guri guda yake zaune amma ko da a guri guda yake zaune ai za ta iya bijirwa wasu lokuta a ci zai yi tafiya yana da kyau a ce mutum ya san waɗanne salloli ne ake wa ƙasar musamman sannan kuma yaya ake ita ma wannan tambaya duk abu ne da ya kamata a ce kowa ya san yayi to da farko dai tunda tambaya kai na farko sallolin da ake wa ƙasar duk wata sallah wacce take mai raka'a hudu ita ake wa kasaru duk sallah kamar misali kaga kenan sallah a zahar maimakon raka'a hudu kana yin kasaru a ciki sai kai mata raka'a biyu ko kuma sallar la'asar ko kuma sallar isha waɗannan waɗanda suke raka'o'insu guda hurhudu ne to a cikin kasaru sai musulunci ya ba da wata dama ya nuna cewa in dai mutum ya zama matafiyi to maimakon yi waɗannan raka'o'i guda hudu zai yi raka'a biyu ne shine abin da ake ainihin nufi da kasar kuma waɗannan salloli su ake wa kasar din yadda ake yi kuma ba wani abu ne sabo za ka yi ba daban a'a kurin dai ka rage raka'o'i biyu na ƙarshe su ake ragewa sai a yi na farko wato kai na farko waɗanda akwai sura ko kuma fatiha da sura a cikin raka'an farko sai raka'a ta biyu ita ma da fatiha da sura to sai kai sallama amma raka'a misali ta uku da ta hudu sai aka ce shi kenan an yafe maka ba sai ka yi su ba saboda kai matafiyi ne to wannan a takaice shine abin da ake nufi da kasaru kuma waɗannan su ne sallolin da ake wa kasaru ina fata ka fahimci wannan bayanin insha Allah to shi kuma wannan bawan Allah yake cewa assalamu alaikum duba da cewa ga azumi ya gabato kuma akwai wasu abubuwa da ke faruwa na saɓani musamman dangane da ganin wata wasu a ƙarshen sha'aban sai su ce yau an ga wata a wajen wasu kuma yau ɗin nan talatin ne ga wata to idan mutum yana zaune a irin wannan gurin da waɗansu su ce yau ɗaya ga watan ramadan wasu kuma su ce a'a yau talatin ne ga watan eh, sha'aban to irin wannan yaya mutum zai yi a irin wannan yanayi to lallai ne wannan tambaya tambaya ce mai muhimmancin gaske a irin wannan yanayi abinda mafi yawa daga malamai suka ba da fatawa shine cewa idan kana so ka kubuta daga shakkun irin wannan domin babban al'amari shine mutum in ya tsaya bai yi wani abu da ya dace ba zai iya yiwuwa wannan rana din ramadan din ne ya je kuma ya sha ruwa ya sha wato ya ci abinci kuma zai iya yiwuwa ba ramadan din ba ne sha'aban din ne ya zai kuma ya azumi kaga in ka yi azumi a sha'aban da niyyar ramadan kaga bai yiwuwa in kuma ka je ka ci abinci a cikin ramadan shi ma kaga baka yi wajibin da yake kanka ba to shi yasa malamai sai suka ce a wannan rana ta ƙarshe da ake tsammanin watakila ramadan za ta iya zama watakila kuma talatin ce ga sha'aban irin wannan ranar abin da ya kamata mutum ya yi sai ya yi niyyar yin azumi na nafila ka yi niyyar za ka yi azumin nafila a gobe ɗin in ya kasance talatin ga sha'aban ne kaga kana da ladan ladan azumin nafila in ya zama ɗaya ga ramadan ne to wannan azumin da ka yi ko da ko da niyyar nafila ka yi shi matuƙar ramadan ɗin ya tabbata to allah zai rubuta maka wannan ya zama ɗaya ga ramadan ɗinka duk da cewa niyyar da kai niyyar nafila ce domin in dai a ramadan ne babu wata niyya da mutum zai na azumin nafila ya zama nafila din ne a'a sai dai automatically ya koma ya zama ramadan don a cikin watan ramadan ba a yin watan wani azumi na nafila a cikin watan ramadan saboda haka malamai suka ce a wannan rana da ake ce mata yawon shak ranar shakku wasu su ce talatin ce ga wata wasu su ce a'a ɗaya ne ga wata mafi alheri shine ihtiyati sai ka ɗauki azumi da niyyan kai za ka yi ta ne neman wato azumi ne na nafila kake so ka yi na neman lada duk inda ta fada in allah ya sa ramadan ne to ramadan ne a gurinka in kuma ya zama ba ramadan ne to dai yana nan a azumin nafila kuma allah zai baka ladanka to in kai wannan ka fita daga cikin wannan rudu da kuma wannan shakku din da ake a wannan rana din insha Allah to wannan shine to ga wata tambaya ita kuma wannan baiwar Allah kamar mun taba amsa wata tambaya shigen wannan ni ce bismillahirrahmanirrahim take cewa misali na gode da shirye-shiryenku ni ce wadda nake da ɗa yana shan mama to amma ganin cewa ɗan ƙaramin yaro ne kuma ba wai abinci yake ci mai nauyi ba saboda haka fitsarinsa idan ya yi ko da ya taɓa min riga sai ɗan yayyafa ruwa kurin je ci gaba da sallah saboda na taɓa ji wani ya ce ɗan yaro jariri kamar fitsarinsa ba matsala a jikin wacce take yin ah, abubuwa na shayarwa shin wannan haka yake ko kuwa tab lalle fa to tambaya ce wadda take mai muhimmancin gaske ba ga ke kanki mai tambayar ba ga duk wacce take mai shayarwa ya kamata ta saurari wannan jawabin da za mu bata na farko dai yaro ƙarami ko da yanzun nan aka haifo shi yanzu yanzun nan aka haife shi in ya yi fitsari ko ya yi kashi to da fitsarinsa da kashinsa na jisa ne babu zancen wai ai bai fara cin abinci ba ai yana shan mama to ba wani wanda ya kawo wannan magana din a cikin malaman mafi ma saboda in dai an ce dan adam ne wannan dan adam din nan tsoho ne ko saurayi ne ko dan mitsitsin yaro ne ko kuma yanzu yanzu nan ba a fi sakan ɗaya da haifo shi ba sunansa dan adam to kwaɗan adam in dai an ce mutum ne saboda ka ba ma a lura da wai me ya ci ko mai ya sha a'a shi dai a kasancewarsa mutum ɗan adam to fitsarinsa da kashinsa na najasa ne saboda ka wannan ɗami tsitsin yaron naki in ya callo miki fitsari a jiki ba wai ruwa za ki ɗauka ki yayyafa a jikin wannan rigar taki ko kuma zanin naki sai kuma ki tashi ki je ki sallah ba kin ga kin yi sallah da najasa kenan to saboda haka bai kamata ki yi sallah da irin wannan tufafin da yaro ya tsalla miki fitsari ba har sai kin je kin tsarkake kin wanke kin tabbatar babu najasa a jikin tufafin naki wannan shine hakikanin hukuncin da fiƙo ya zo da shi dangane da kasamtuwar mace mai shayarwa ta lura da irin abubuwan da ya kamata ta lura da shi wasu lokutan ba ma wai challa miki kakke kin ce yana tsallawa miki fitsari ne sai ki yayyafa ruwa akai yayyafa ruwa ba fa yana nufin an tsarkake gurin ba ne zai iya yiwa ma akwai shi ruwan da ke yayyafawa in ya hau kan asalin kan fitsarin da ya tsalla a jikin wajen wato rigar ko kuma wannan zanin watakila ma an yi jirwaye ya ɗau wani guri ya tafi zuwa wani guri ruwan da kika dora akan wannan mutsarin zai iya sa wannan najasar ma ta ja ta tafi wani gurin ma ta yaɗu kenan a jikin wannan zanin ko a wannan tufafin saboda haka ya kamata a san cewa yaro karami komai ƙanƙantarsa fitsarinsa jasa ne haka ma kashinsa jasa ne waɗannan abubuwa ya kamata a lura da su domin a tsira daga ainihin al'amura waɗanda suke ba su cancanta ba a yi amfani da su a cikin al'amura na sallah ko kuma zamantakewa da najasa gaba ɗaya najasa duk inda aka ce najasa ko makankantarsa to ya kamata a gusar da ita kafin a yi sallah to a takaice saboda lokaci nan za mu tsaya sai Allah ya kai mu shirin mu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad tuwan sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku asken wannan shiri na duniyarmu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da kasa tare da yin bita akan su da kuma yin fashin baki da majin mahangar masana a wasu lokutan a yau shirin namu ma ci gaba ne na batun da muka fara a makon da ya gabata dangane da batun sake dawowar ayyukan ta'addanci na kungiyar da'ish a cikin kasar iraki da fatan masu saurari za a biyo musanna a hankali daga farkon shirin har zuwa karshen sa ranar litinin da ta gabata ce wato goma sha tara ga wannan wata na yuli da muke ciki 'yan ta'adda masu da'awar jihadi suka kaddamar da wasu munanan hare-hare a cikin wata kasuwa wadda take unguwar sadar a gabashin birnin bagadaza fadar mulkin kasar iraki lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane akalla goma sha shida da kuma jikatar wasu da dama wannan hari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da fararen hula suke gudanar da hada-hadar sayayyar sallah wanda kuma hakan al'umma ke kallonsa a matsayin wani lamari mai matukar haɗari musamman ma ganin cewa har-haren na 'yan ta'adda suna zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar take fuskantar matsaloli daban-daban da ƙalubale ta fuskoki na siyasa bayan kai harin ba da jama'a ba dai kungiyar nan ta 'yan ta'addan da'ish wadda take dauke da aƙidar takfir ta salafiya jihadiyya sanar da cewa ita ce take da alhakin kaddamar da waɗannan munanan hare-hare da suka yi sanadiyar salwantar rayukan fararen hula da dama sai dai bayan kai waɗannan munanan hare-hare na ta'addanci da ƙungiyar ta da'ish ta yi lamarin ya fuskanci kakkausan martani daga ɓangarori daban-daban majalisar ɗinkin duniya ta fitar da bayani na yin allah wadai da kakkausan murya dangane da wannan hari inda babban sakataren majalisar ɗinkin duniya anthony guterres ya fitar da bayani wanda yake yin tar da allah wadai da wannan hari da yake bayyana cewa ƙasar iraki tana fuskantar babban ƙalubale na tsaro kuma majalisar ɗinkin duniya tana tare da al'ummar ƙasar iraki wajen fuskantar wannan ƙalubale kamar yadda kuma ya bayyana wannan hari da cewa hari ne na rashin imani musamman maganin cewa hare-haren baki ɗayansu sun faru ne a wuraren da fararen hula suke gudanar da hada-hadarsu ta yau da kullum a nata bangaren kungiyar tarayyar turai ta fitar da bayani wanda ta bayyana wannan hari da cewa hari ne na dabbanci wanda kuma dole ne a ɗauki ƙwararren matakai wajen gano dukkanin masu hannu a cikin wannan lamari domin gurfanar da su a gaban kuliya su fuskanci hukuncin abin da suka aikata baya ga haka kuma kungiyar kasashen larabawa ta fitar da nata bayanin wanda take bayyana goyon bayanta ga gwamnati da kuma al'ummar kasar iraki tare da yantar da allah wadai da waɗannan hare-hare hakanan kuma kasar rasha ta fitar da wani bayani ita ma wanda a ciki take yin allah wadai da wannan hari tare da jaddada goyon bayanta ga al'ummar kasar iraki ita ma'ana ta bangaren gwamnatin kasar china ta fitar da bayanai da suke yantar da allah wadai da waɗannan hare-hare kamar yadda kasar iran ita ma'ana ta bangaren ta fitar da bayanai da take nuna cikakken goyon bayanta ga al'ummar kasar iraki a ɗaya bangaren kuma shugaban hassan ruhani ya tuntubi firayim ministan kasar iraki ta wayar tarho inda ya jaddada masa goyon bayan kasar iran ga kasar iraki tare da bayyana shirin iran na yin aiki tare da kasar iraki a dukkanin bangarori da hakan ya hada da ci gaba da taimaka ma kasar iraki ta fuskacin tsaro kamar yadda hassan rauhani ya jaddada wa mustapha alkazimi cewa duk wani lamari wanda ya shafi tsaro na kasar iraki to ya shafi tsaro na kasar iran kai tsaye to ba ga martani na bangarori na ƙasa da ƙasa a nasu bangaren al'ummomin ƙasar iraki da suka hada da cibiyoyi da kuma ƙungiyoyi gami da jam'iyyu na siyasa da sun fitar da bayanai daban-daban da suke yantar da allah wadai da waɗannan harare na ta'addanci tare da yin kira ga gwamnatin ƙasar da ɗauki ƙwararren matakai na fuskantar wannan babban ƙalubale da ya sake kunno kai ta fuskacin tsaro a ƙasar ta iraki idan dai ana tuni an kafa kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish ne a cikin shekara ta 2014 wani kuma wannan kungiyar ta mai gurbin kungiyar alka'ida a kasar iraki wato alka'ida fi biladar rafidin wadda abu abu zarkawi an kasar jordan wanda ya tare a kasar iraki yake jagorantar kungiyar da kuma ayyukan ta'addanci wanda kungiyar ta rika aiwatarwa a kasar iraki kungiyar alka'ida a kasar iraki dai ta fara gudanar da aikin ta'addanci ne a cikin kasar ta iraki tun bayan da amurka ta mamaye kasar irakin tare da kawo ƙarshen gwamnatin saddam hussein alka'ida dai ta shiga kasar iraki ne da sunan yaƙi da mamayar sojojin amurka amma kuma ayyukanta sun kare akan fararen hula alka'ida ta rika kaddamar da munanan hare-hare a tsakanin shekarun 2013 zuwa 2014 a cikin masallatai da kasuwanni da kan tituna da birane da ƙauyuka tare da yin kisan gilla akan fararen hula da kuma jami'an tsaro abu musu abu zarkawi wanda shine jagoran ƙungiyar alka'ida a ƙasar iraki ya kasance a sahun gaba wajen aiwatar da irin waɗannan munanan ayyuka na ta'addanci akan al'ummar ƙasar iraƙin har zuwa lokacin da sojojin amurka suka halaka shi a garin fallujah daga bisani ƙungiyar alka'ida a ƙasar iraki ta sanar da ɓallewa daga kungiyar alka'ida wadda take karkashin jagorancin usama bin laden wanda daga bisani ayman zawahiri ya karbi jagorancin ta bayan sanar da kashe usama bin laden kungiyar alka'ida a kasar iraki ta ci gaba da gudanar da ayyukanta ba tare da wani bambanci da sauran ayyukan alka'ida da take gudanarwa a sauran kasashe ba cikin shekara ta 2014 ne dai aka kafa kungiyar daesh wato kungiyar da ake kira da is ko kuma islamic state mayakan kungiyar dai sun shigo cikin kasar iraki ne daga kasashen larabawa da suke makwabtaka da kasar iraki yayin da kuma sun shigo kasar iraki ne ta yankuna waɗanda akasarin mazaunansu ahalus sunna ne kasashen da suka taka gagarin rawa wajen kafa kungiyar daesh a wannan lokaci dai su ne kasashen saudiya qatar turkiya da kuma amurka waɗanda suka ba su dukkanin goyon baya ta fuskoki daban-daban da hakan ya haɗa da tara musu makudan kuɗaɗe da kuma kayayyakin yaƙi da ba su horo na soji wanda hakan ya baiwa kungiyar ta daesh damar mame yankuna da dama a cikin ƙasar iraƙin da sunan cewa tana nufin kafa daular islama a cikin ƙasar iraki inda ta mayar da birnin mosul ya zama babban birnin da take kira birnin halifanci inda shugaban kungiyar abubakar bagdadi tare da makarabansa suka tare bayan shigowar kungiyar daesh a kasar iraki ta rika mamaye barkokin soji da kuma bangarori na jami'an tsaro inda a babban barikin soja na sabaika kungiyar daesh ta kashe sojoji akalla 1800 bayan hakuma ta ci gaba da faɗaɗa ayyukanta na kisan gilla da kisan kiyashi a kan jami'an tsaro da kuma fararen hula musamman ma dai a yankuna na mabiya masabar shi'a da kuma kurdawa sai dai ba tare da wani bata lokaci ba babban malamin addini na kasar iraki ayatollah said ali sani ya bayar da fatawa ta daukar matasa masu jini a jika domin shiga ayyukan soji na sa kai inda bayan bayar da wannan fatawa ta ayatollah sani a cikin kasa da mako guda fiye da matasa miliyan hudu ne suka yi rajistar sunayensu a matsayin sojojin sa kai domin yaƙi da ƙungiyar daesh wani kuma aka kafa runduna da ake kira rundunar da sha'abi wadda wannan runduna ita ce wadda ta shiga yaƙi gadan-gadan da ƙungiyar ta 'yan ta'adda ta daesh rundunar Hashi da sha'abi ta samu goyon baya daga ɓangarori daban-daban na al'ummar ƙasar iraki da hakan ya haɗa, har da wasu ɓangarori na mabiya masababin ahlus sunna da suke arewacin ƙasar irakin bayan da suka fahimci cewa manufar kungiyar daesh ba addini ba ce ko jihadi kamar da suke da'awa manufar ita ce tabbatar da manufofin amurka da kuma kasashen larabawa masu adawa da gwamnatin kasar iraki saboda dalilai na bambancin mashaba to sai dai abinda masana suke ta daga alamar tambaya kan sa shine me ya sanya hare-haren kungiyar daesh suka sake dawowa a wannan lokaci bayan da aka ragargaza kungiyar tare da kwace dukkanin yankunan da ta mamaye a cikin kasar iraki akwai batutuwa daban-daban da masana suka yi tsokaci a kansu shine cewa kungiyar daesh ba ta sake dawowa a kasar iraki ba ne a matsayin runduna mai karfi wadda take mamaye yankuna ko kuma tabbatar da dolar halifanci kamar da ta rika da'awa a lokutan baya a'a a halin yanzu dai kungiyar tana aiwatar da wasu manufofi ne na waɗanda suka kafa ta wanda kuma hakan masanin suke danganta shi da batun ficewar sojojin amurka daga kasar iraki wanda majalisar dokokin kasar iraki ta rattaba hannu akan wani kuduri wanda ya amince da hakan bayan kisan da amurka ta yi wa mataimakin babban kwamandan dakarun sa kai na da shabi da kuma kasim suleimani babban kwamandan rundunar kudus ta kasar iran da take gudanar da ayyukan soja a kasashen ketare wadda ta taimaka wajen kafa rundunar ta da shabi da kuma horar da ita wajen gudanar da ayyukanta na tabbatar da tsaro a cikin kasar iraki sannan kuma wani abu wanda masana harkokin tsaro suke yin ishara da shi shine batun ɗaukar matakai na sabke wasu daga cikin manyan jami'ai ta fuskacin ayyukan leƙen asiri a ƙasar iraki tare da bayyana cewa hakan lamari ne mai matuƙar haɗari da kuma sanya shakku dangane da ayyuka da gwamnatin mustapha alkazimi take aiwatarwa wanda ko shakka babu hakan ayyuka ne waɗanda za su daɗaɗawa amurka domin kuwa sabke manyan jami'an tsaro musamman ma abu ali albasari wanda shine shugaban bangaren leƙen asiri na ayyukan soja a ƙasar iraki babban lamari ne wanda yake kawo tsaiko da cikas wajen samun bayanai dangane da ayyukan ta'addanci na kungiyar da'ish da ma sauran bangarori da suke da alaka da ita wanda kuma tun bayan sabke abu ali albasari aka rika samun matsaloli da kuma gibi ta fuskacin samun bayanai dangane da wasu ayyukan da kungiyar ta da'ish take aiwatarwa a cikin kasar iraki wanda kuma ake danganta har-haren na da'ish a unguwar sadar a ranar litinin ta gabata da cewa wannan yana ɗaya daga cikin umar aba'isin da ya jawo wannan matsala ta tsaro babban abin da masanan suka fi mayar da hankali a kansa dangane da fashin bakin da suke yi akan wannan batu dai shine cewa amurka tana so ta yi amfani da kungiyar da'ish wajen sake dagula lamura na tsaro a cikin kasar iraki domin ta fake da hakan a matsayin hujja ta ci gaba da wanzuwarta saboda hakan ita ce kadai hanyar da amurka za ta iya bi kokarin gamsar da al'ummar kasar iraki kan ci gaba da wanzuwarta a kasar musamman ma dai ganin cewa amurka ta yi imanin cewa gwamnatin da za a sake kafawa a kasar iraki a nan gaba da gwamnati ce wadda ba za ta zama yar kore ga manufofin amurka a cikin kasar iraki da ma yankin gabas ta tsakiya ba to jama'a masu sauran lokacin da muke da shi da suke mu da wannan zamu ji da zamu shirin sai Allah hada masu saduwa ta gaba za a ji mu dauke da jigon kafin lokacin kwara kwa da ke ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. to don ne muka kawo karshen dukkan abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wani lokaci amma kafin mun kwana da ku sai mun sake ta muku su da gaske labaran da aka riga aka saurara a ranar alhamis mai zuwa ce zababben shugaban kasar iran zai sha rantsuwar kama aiki a gaban majalisar dokokin kasar ana ci gaba da mayar da martani dangane da baiwa isra'ila kujera a tarayyar afirka a wasannin olympics na kasar japan kuwa a bangaren wasan kwallon kafa brazil ta doke saudiya da ci uku da daya tudu wannan zamu karkare sai idan Allah kai mu gobe da safe za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin mutum kwa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya